أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا يمتي نعتبر يمتي قوم شاتقت هكذا ga watan bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya a cikin yardar Allah yau ma gashi mun haɗu cikin wannan masallaci masjidu islam inda muke ɗaukar darasi a cikin littafin ar ta ilmu abi zaid al-qayrawani rahimahullah muna cikin babu sifatul amali fi salawati al maqruba wa ma yattasilu biha min an-nawafil wa sunan shine babin da muke ciki ko to a cikin wannan babi mun yi tattaki mun zo daidai inda malam yace summa tarfa'u saka wa anta qa'ilan sami Allahu liman hanida in ba mu manta ba mun yi ruku'i wajen ɗagowa shine yace summa tarfa'u saka. sannan sai ka ɗago kanka ƙa'ilan kana mai cewa sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida lokacin da kake ɗagowa bayan ka gama ɗagowa kun mataɓun sannan sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu in kunta wahdaka wannan idan kai kaɗai kake sallah kenan za ka taso da sani, Allahu liman hamida sai ka gama miƙewa sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu muka ce ko kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ko kuma rabbana lakal hamdu kun gane wannan sai ka gama miƙewa ne za ka faɗi haka saboda a samu nutsuwa a sallah a samu gab a kowane gaban sallah a samu lalle akwai wannan gaban tana ɗagowa da sami Allahu liman hamidahu ka gama miƙewa eh sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu sannan sai ka faɗi abinda ya biyo bayan hamdan wannan hamdan kafiran tayyiban mubarakan ko in ka takaita a wannan ma yayi don an samu fasila sannan kuma sai ka koma kamar yadda zai mana bayani insha Allah idan mutum shi kadai ne idan ba liman yake bi ba kenan ko kuma shi ba liman ba ne wala ya hal imamu Allahumma rabbana wa lakal hamdu liman ba zai faɗe ta ba da ita yake ce wala ya kulu imamu, al'imamu imamu shi liman wala ya kulu ha ba zai faɗe ta ba wacce Allahumma rabbana wa lakal hamdu liman ba zai faɗe ta ba shi me zai ce wala ya ƙulu al'amumu sami Allahu liman hamida mamu shi ma ba zai ce sami Allahu liman hamida to waye ne ne faɗin sami Allahu liman hamida daga liman sai wanda yake sallah shi kadai sauran duk ba za su faɗi ba su waye ne ɗaya ne kawai shi ne mamu ko amma liman zai fada wanda yake sallah shi kadai zai fada sami Allahu liman hamida amma mamu ba zai fadi ba waye ne mai fadi liman to Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi kuma liman ba zai faɗi ba amma sauran duk za su faɗi waye ne mamu da wa da wanda yake sallah shi kadai kun gane a ah. menene mamu zai fada wala ya kulul ma'amumu sami Allahu liman hamida wa ya kulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi abunda mamu zai faɗi kenan wa tattari lokacin da ka dago za ka daidaita ƙa'iman tsaye innan na tsaye sai ka miƙe tsaye innan na tsaye kun gane ba wa daga ka dago kawai ka koma ba ka nuna mutane iya za a akwai ƙwararru wanda su saboda iyawa a cikin minti ɗaya da rabi ma sun gama azzahar saboda sun kware to ba ta son nuna a nuna mata irin wannan kwarewar ba a son irinta kun gane wannan sai ka miƙe tsaye tukunna sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu kana tsaye sannan mutuma innan ka nutsu sannan sai ka koma don haka ma aka samu wani azkar inda ake faɗi bayan me bayan rabbana wa lakal hamdu wani zikiri ne eh mubarakan fi sai me kuma eh to a takaice ko da wannan ka faɗi hamdan kafiran tsayiban mubarakan fihi ya wadata. ka ga dai bayan sami Allahu liman hamidahu da ka dago da shi Allahumma rabbana wa hamdu ko rabbana wa lakal hamdu kana tsaye ka faɗi wannan sannan bayan ka faɗi aka kace hamdan kafiran tsayiban mubarakan fihi ka ga an nutsu sannan sai ka koma sai ka tafi sujuda amma ba wai daga ɗagowa kawai mutum ya sake tafiya ya koma ba tun bai nufu ba kun gane ko sai ka daidaita ƙa'iman kana tsaye innan kana natsi mutarassilan ko ina ya koma hayyacinsa shine mutarassil amma lokacin da kayo haka kai haka wani wurin bai shiyu ba ka sake komawa sai ka nutsu tamkar ba ka da niyyar komawa kaga ga ka ƙa'iman mutuma'innan mutaraffilan kun gane to sannan sai ka tafi kaga kenan daga yanzu ka gane su gilman su da duka duka wannan ashe ba motocin shiga ba ne ko? <laughs> Allah ya sai ya ce sun ta hawi sannan sai ka kunkuyo sajidan kana mai sujuda sun ta hawi, sannan bayan an gama wa'ancan ayyuka ba sun sannan duk abin da aka ce sannan gobe da aka yi wani abu tukunna aka gama aka tabbatar da ya kare sannan kar ka yi sakandamin sallah kawai ka jona ta kun gane kara ɗaya mm-hmm. ka rika rarrabawa fasali fasali fasali fasali yake sun masannan ta'awi sai ka sunkuyo fajidan kana mai sujuda kana mai sujuda la tajlis summa tasjud fata ka zauna ka ce ka zauna tukunna kayi istira sannan ka yi sujuda in ka taho kar ka zauna ka tafi sujudar kawai la tajlis kada ka zauna sun matasjud sannan ka yi sujuda ba a bukatar haka kana tahowa daga sama kawai doshi sujjada an gane abin da shi ibnu abin zai da yake so mu fahimta ko to ko na duba takardar ne watu kasiru amma fa ka sani za ka yi kabbara watu kasiru amma za ka yi kabbara fi inhibatika a cikin sunkuyowarka a cikin lonkwasowarka lokacin da ka lonkwaso ka taho za ka tafi sujjada to za ka yi kabbara sanda za ka taho Allahu Akbar za ka taho kun gane za ka yi wannan kabbara lokacin sun kuyowarka ah. lissu judi sanda ka sun kuyo lissu judi don yin sujjada sai an yi sujjadar ake kabbara kafin a taho ake kabbara a a fi hali in ita ika lissu judi za ka yi kabbaran ne lokacin da kake cikin halin sunkuyowa don sujjada a lokacin kake kawowa da kabbara Allahu akbar an fahimci wannan to sai ne eh fatumakkinu jabhataka wa faka, ka tabbatar da ka kasantar da goshinka da hancinka min al'arzi daga wani bangare na ƙasa ka tabbata goshinka hancinka duk sun ɗodani ƙasa fi hali su ka lokacin da kake cikin sujjada hannaye ba wato bashiru bi kaffai kal arba sai ka rungumi ƙasa da tabukanka ma'ana ka dafa ƙasa duka ka da tabukanka kada ka yi haka ka dunkula kada ka yi haka kada ka yi haka kun gane duka ka da tafin hannunka shimfiɗe za ka shimfiɗa su lokacin da kake cikin sujjada ba dai ka, kana ne shimfiɗar da waɗannan hannayen naka mustawiyataini ilal ƙibla. kuma sun daidaita zuwa ga alƙibla. kar yi haka Allahu akbar ko Allahu akbar haka kaddara alƙibla kenan ko haka basikan bi kaffaika mustawiyataini sun kuma daidaita ila alqiblati sun dubi alqibla kun gane kar yi haka Allahu akbar ko Allahu akbar ko Allahu akbar haka ka miƙe su hadisai ne kuna nan da tsari a cikin wannan littafin dukkanin su wa'inda suke faɗin wannan abu har yanzu babu wani abu da malam ya kawo wanda bai da hadisi ba yawwa domin idan muka ce kowanne za mu kawo masa hadisin ne muka ga littafin za mu dade ko <laughs> eh a to ba ku da ku ai to za ka ƙara sani cewa ibn abi zaid ashe ba wai kawai haka nan kaga akwai inda sun rena malaman fiqh su suna ganin kamar su sun su ba ku san hadisi ba eh bari eh amma kawo malaman hadisi kam wannan kaza kaza bai sani ba ibn abi zai ya fi shi sanin hadisi <laughs> eh so ina muke na'am متبعتين إلى القبلة تجعلهما هبو وأذنيك hazuwa ka, za ka sanya su daidai kunnuwanka au duna gani ko kuma koma bayan haka ko daidai kunnen ko ya ɗan kasa kaɗan ko ya wuce kaɗan wannan ba la amma dai an fi son su haka kun gane yauwa lokacin inda za ka aje su sanda kake sujjada kenan wa kullu zalika wasi'un yace ko taifin kunnan ko ya ko kuma ya dan gaba kadan wannan ko ya dan kara kadan wannan duka wasi'un yalwace ke ba matsala kun gane wannan to gaira annaka sai dai fa kai kada ka kuskura ka zamanto kana wani zama ko kana wani yanayi ko kana fitar da wata hai'a wanda yanzu malam zai ma magana a kanta yace ghaira annaka la taftarishu aika fil ardi sai dai kai fa an ana ka kada ka kwantar da aika zira'i me sunan zira'i eh sangalalin hannu to ai hausawa ma siyar hannu suke jiya eh annan ka yake kyayi su ma siyar hannu suke ce to wannan ne tsirai kada ka kwantar da shi ka san akwai rabaki. wanda yake sallah sai in ya haka sai kaga nan din ya kwanta haka ya kwantar cikin kwanciyar kare da aka wai zai yi sujjada to gaira annaka la tabtarishu kada ka kwantar da aika, wato tsintsiyar hannayenka kada ka kuskura ka kwantar da su zuwa ina eh eh a kan Ko ake su miƙe wato miƙe su ake yi sama wala ka ban mu abu ka kada kuma ka haɗa damatsenka ka matse ila jambai ka zuwa ga gefen Ka kaga idan mutum ya yi haka dai kaga nan a haɗe nan a haɗe nan a kwance shi kuma a dunkule ko to ba a buƙatar haka so ake ka yi haka zira'inka bai kwanta a ƙasa ba nan kuma bai taɓa nan ba wannan ma bai taɓa nan ba kun gane? to sai ya ce ne walakin ta janna ma ta jinihan wasaɓan ya ce sai dai ta janna ma. kaɗan nesantar da su ta jinihan nesantawa wata ɗan tsakin nesantawa kar ka bankare ai an ce a buɗa a kar ka matse wata daidai wa daida kamar haka bai haɗu ya manne ba baka bankare ba kun gane yauwa kar ka yi banga-banga kuma har ai harka ta fita daga yanayin sallah ta jami'an wasaɗan ake bukata budawar tsakin budawa kai baka manne ba baka bankare ba an gane wannan? watakun rijilaka rijilaka ka kuma kunu a lokacin sai ta kasance fi ka sanda kake sujuda qa'imataini suna kaɗe in kana sujuda diga ƙafafuwanka suna kafe yatsun suna kafe a ƙasa cikin yatsun ne ke doɗane da ƙasa ba kwantar da su bayan yatsun shine a kwanci a kan ba kun gane yauwa su a lokacin suna kafe fi su jujika qa'imataini wa buduna izhamaihima ila al arzi cikin manyan yatsun sun danni ƙasa haka ko ga ƙafafun to wannan babbar yatsar wannan ƙafar ba su sun yi haka cikin tsin ya ni ƙasa, ba wai haka ba haka ka yi mu gani malam musa da kafa to ainihin don sun ba ni kujera ne yaye muku to kuma ana son diga-digan su haɗu karka waye ka haɗa distigan kun gani ya haɗa to haka ake so a haɗa diga-digan aisha da ta zo annabi yana sallah tana neman sa da ta taba haka ta tarar yayi digadigan a haɗe <laughs> gane da ta raluwo ne ta ji digadigan sa a haɗe lokacin kuma a ce su juda yake ba warewa ake yi kun gane wani sai ya ce na to shi kenan wata kulu za ka fara in ita in ka so fi ka a cikin jadarka haka ne kuwa subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli in ka so za ka yi wannan subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an fagafiri addu'o'i da ake yi ko bikini da ake yi a lokacin sujuda suna nan daban-daban shi yasa yake in shi'ita in ka so ka yi wannan in shi'ita faƙara kai raha in ka so kuma ka karanta wata wanda ba wannan ba kun gane to don haka in ka so za ka yi wannan subhanaka subhanaka fi. sarki ya tabbatar maka ya ubangiji na zalamtu nafsi na zalunci kaina wa amiltu su'an na aikata mugun aiki faghfir li ka gafar mini aw an dalik ko kuma ka kawo wata addu'a ko wani zikirin da ba wannan ba in shi ita in kaso wata da za ka iya yin addu'a fi sujudi a lokacin da kake sujada in shi ta walaitari wato wannan in ka so kenan kana da wata damuwa za ka iya bijiro da ita a cikin sujuda kun gane ko shi ya ya yace walaita li tuli zalika waqtun to kaman munci nawa ake yi malamin an duka sujuda ba a lokaci laisa li tuli zalika waqtun babu wani lokaci da aka yanka maka na tsawon dadewarka to shi kenan kawai daga naje in dawo tun da ba lokaci wa aqalluhu an inna mafafiluka mutamakkinan mafi karanci a samu mafafiluka sauran gaɓoɓinka tatma'innu sun nutsu kana cikin sujudan mutamakkinan kana nan kana mai kasancewa a cikin halin sujuda sai ka ji ko ina ya nutsu sannan shi ne mafi karanci sannan sai ka taso kenan shi yasa malamai suka ce aƙalla in ka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to an samu wannan abun da ake bukata ko iya nan ka ɗago in ka faɗi wannan sau uku dai to za a samu a lokacin sauran gaɓoɓi sun samu nutsuwa a cikin sujudan ko ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhana rabbi zalamtu ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر dhunuba illa anta سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ka samu irin addu'ar da ka ga ta yi maka cikin ada'iyyar sai ka yi a dai yadda za ka faɗe ta ta yadda a lokacin nutsuwa ta zo maka cikin sujjada kuma kana mai nuna wa Allah cewa ni ne bawanka na rusunar da kai kaina gabanka akan ni ba kowan komi bane ni bawanka ne inda ya fi ko ina daraja a jikina shine fuskata to na ɗora ta ƙasa don kai mutum ko sarki ne ya ɗauki goshinsa da hancinsa duk ya aje a ƙasa don girmama Allah komi darajar mutum wannan ka budurta sa yasa kai haka don nuna girman Allah da nuna kai ba kowa bane a gaban Allah kake kun gane wannan kar ka zo kana cikin sujuda zuciyarka ba ta gun da lokacin da ake koya mana nutsuwa a sallah abinda ake cewa a yi to a wari a julai ya e to iwodi mala'ika jodi mai tuqawma to ai kama to ai ai ga a hoshe yonki ma to a dimba ke sai dau hoshe yonki nden bo jungo ma a nano, raga ka jahannamu jungo ma a ñaamo bo ɗum aljanna yeeso ma bo um allah to andu ko kuwata eh haka aka koya mana abinda aka ce ka sani ba lokacin da ka zo sallah za muna yara yadda ake nuna mana mutuwa ku ce bala'ikan mutuwa ka kaddara yana bayan ka kana yin haka in yaga kaman hararsa kake fa zai dauran ka kaga yaro zai nutsu kuma dama da kai din nan fa in ka dan yi garaje jahannama ce ranin jahannama ne nan da dama da kai ke hagu da kai kenan dama da kai kuma aljanna ke gaban ka Allah kai kana tsakiya don haka hankalinka a lokacin ka rika tuna ba mamaki fa yau mala'ikan nan zai ba. in na wasa hutan nan zan fara aljannan na fa ina garaje zan rasa ta gaban Allah nake fa in ban mai da hankali a wurinsa ba sai in nuna kamar na fi kuna wani fiye da shi sai hankalinka ya komo gun ubangijinka sannan kana tsoron jahannama kana tuna ko mala'ika zai ɗaurai na yau ila in nayi sa in samu aljanna ko in rasa eh to haka da ake mana muna yara sai kaga mutum yana tsalla a hankali a hankali yana tsoro ka san yaro ya fi babba mai da hankali akan abin da aka koya mishi yanzu kai nan daga na hana ke kai malam ne fa kawai ya wadi ba aka bari to amma ai za a koya maka nutsuwa eh da abubuwa da yawa yi ana so a hana yara ai wani abu aka yi kirkirowa ko to amma wannan fakarantarwa ce babba haka in ne don mala'ikan nan ka ƙaddara, kamar yana jiran ka ya zai ɗauran ka ne don ka sani ba kuma tabbas gefen ka na hagu nan ne mugu aikin ka nan nama take gefen daman ka nan ne aikin ka na alkhairi mai rubutawa ma a nan yake na alkhairi mai rubuta aikin shiga nama a hagu da ka yake kuma ka ƙaddara tilqa wa Allah gabanka kana gaban Allah ne kana yi masa sujuda kuma dama Allah ne ya faɗa yace babu sanda bawa yace zowa gab da ni ya kusance ni kamar sanda yake cikin sujada to kaga kenan duka wannan abun da aka faɗi ba wai kage bane kun gane hikima ce irin ta malaman dauri Allah ya taimake mu sai yace ne na wa aqalluhu an tadma inna maqatiluka mutamakkina mafi karanci ka su samu nutsuwa suna halin kasancewa a cikin sujjada to daga nan kuma sun matarfa'u a saka sai ka ɗago kanka bi takbiri da kabbara shi ma za ka taso da kabbara fatajilisu amma in ka taso za ka zauna ba su juda farko ba ce in an taso miƙewa ake a'a in ka taso za ka zauna to yaya yanayin zaman yake malam ni riji lakal yusra za ka kwantar da ka ta hagu kada ka kafa yatsun cikin yatsun su kafa kafa a bayan yatsun su ne suke kafa kafa kamar yaya bayan yatsun kafa suke taba ƙasa to wannan ne fatus ni rijilaka yusra sai ka kwasar ka kwantar da ka ta hagu kar ka kafa ta tsaye ta gane kafar hagu amma a wannan zaman fa wanda ke raba su da farko da ta ku fahimta fi julusika lokacin da kake zaune baina taini tsakanin waɗannan su sujuda guda biyu to ɗaya kafar fa malam watan sibul yumna to ta daman kafa ta za ka yi ita sai ka kafa ta wa a butunu asabi'iha cikin yatsunta ila ilar su kuma sun kafu a ƙasa kamar yadda ƙafar nan ta yi hakan kun gani wa ya yadaka za ka ɗago hannayenka daga ƙasa sanda kake su sujuda an ce ka fiffita su a ƙasa to yanzu ɗago su za ka yi An yi la'arbi daga kan ƙasa sai ka ɗora su a yi na ala ka sai ka ɗora kan gwiwoyinka sun mata sabjudu saniya sannan sai ka yi sujuda ta biyu kama fa'alta awwalan kamar yadda kai da farko ita ma za ka shimfiɗa yatsun ka ɗora goshinka da hancinka gwiwarka a kan ƙasa damatsinka ba sa ɗamfare da jikinka zira'anka ba sa kwanci a kan ƙasa kun gane kamar yadda aka fitanta maka awwalan da farko Tun maka tsumu min al'ardi sai kuma ka taso daga kan ƙasa kama an ta midan kamar yadda kake a dogare ala ya dai ka akan hannayenka haka za ka yunkuro kana dogare da su kun gane to la tarji jalisan ma la yace karka koma ka zauna karka koma ka zauna li kuma min julu min julu min wato min tika sai ce min julutin li kuma don ka miƙe min tin daga wannan zaman wanda akan ce masa jalsatul istira to wannan malam yake kada ka yi shi in ka taso kawai ka yi sama wala ta kada ka zauna lita kuma min julusin don ka miƙe daga wani zama na daban kaga malam yana sane da shi kenan wannan zaman to shi a fahimtar ka sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan duka bai yi ba sai dai an taba kamu yayi to shikenan sai kai ka koma kullum sai kai ba wata lurra ba wani dalili me yiwa dalili ne ya sa yi to kai kuma me dalili kuma sai ya koma ko da yaushe to shi yasa kuke ganin mafiya yawan masallatan duniya ba sa yi kaɗan daga ciki kuma suna yi kun gane wannan don mafi yawan sallan manzon Allah wanda babu jalfatul istira din ne kun gane sai kuma an samu yayi to kaga kenan akwai wanda ya fi yawa shi su suka rinjayar kun fahimci wannan don haka yace to kai karka dogara ka ka yin wancan ka ci gaba da tagowa sama kawai kun gane ko walakin kama zakar laka sai dai ba za ka yi kamar yadda na gaya maka wasu kafiru za ka yi kabbara fi hali iyamika lokacin miƙewarka sun mata karau sannan ka kama karatu kama karata fil'ula kamar yadda ka karanta a raka a farko audu na zalika ko karatun da bai ƙara wancan a tsawo ba wa taf'alu mithlu zalika sawa'un ghaira annaka taqnutu ba'da ruku'i yace zaka yi abun haka je wa daida sai dai akwai wani abu ana buƙatar ka yi kunuti ba'da ruku'i bayan ka yi ruku'i idan mutum yayi yi ruku'i a sallar asuba muke fakar ku manta yawa yace zaka yi alkunuti wa in shita kanatta qabla ruku'i in ka zo kuma ka kunutin qabla ruku'i ba'da tamamil qira'ati bayan karewar karatu wannan yana daga cikin abin da su malikiya suka jayar akan mustahabbi ne domin in ka bar shi ma ko kabli ba a yi kun gane ko an mustahabbi ne a cikin sallar asubahi a yi alkunuti a wurin su imamu abu hanifa su kuma suka ce a a shafar abin na a ne. Ahmad ibn Hanbal yace a zila idan wani abu ya faru ake alkunuti ba wai a sallar asuba kawai ba domin alkunutin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta lokacin da su zakawan suka ga masa ya yi musu alkunuti lokacin da abu kaza ya faru ya yi alkunuti imam ahmad bin muhammad shi sai in gila ta faru sai ke yin alkunutin kuma a kowane lokaci yana iya yi amma inda aka fi so a yi a ruka a mitiri a wutiri a wutiri aka yi ko ana iya yi a raka a ƙarshe a wasu kalloli amma wutiri shi aka yi mutum idan wani abu ya faru a gari za a ce to jama'a mu yi alkuni to a lokacin liman zai yi wannan alkuni sannan kai idan abu ya faru kana iya yi a wucirinka idan ka ɗago daga ruku'i a wutiri sai ka yi alƙunuti abinda ake cewa alƙunuti ƙanƙan da kai ga Allah a nemi tsari da wasu abubuwa a nemi haske daga waɗansu dubbai da suka faru kun gane to wannan ana iya yin alƙunuti a kowane lokaci amma saura sun tafi akan sai in witiri wasu suka tafi a'a sai in abu ya afku wanda kuma suna da hujjoji masu ƙarfin yawa imamu malik a su suka ce ana yi a kowace sallar baki, sai dai suka ce mustahabbi ne su ma don ko ba ka yi ba ba a yin kabli a ce an yi rage a sallah an fahimci wannan yauwa so eh? Ah. eh za mu karanta walƙunutu ita alƙunutin gata Allahumma ya Allah inna mu nasta'inuka muna neman gafararka wa nastaghfiruka abun nan nasta'inuka muna neman taimakonka domin muna ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu muna neman taimakonka ya Allah wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna masu imani da kai wa na tawakkalu alaika, muna masu dogaro da kai wa kana'u muna ciratuwa laka gare ka wa abun nan kana'u muna kankan da kanmu ana kana'u muna kankan da kai laka gare ka wa naklau muna kiratuwa kamar ka tude riga ka tsare jikinka daga cikin riga sai ka bar ta abun sai kai labaru kamar yadda maciji yake tsatsewa daga saba kun gane a abada badana ko kenan ya salu da jikinsa to shi yasa sai yace naqla'u muna zare jikinmu wa natruku mu bar man kuruka duk wanda yake kafirce maka muna fita daga harkar duk wani kafiri kenan an gane wannan to Allahumma ya Allah iyyaka gare ka na abudu muke bautar mu ba ma bautawa kowa ba ma bautawa koni walaka domin ka nusalli muke sallah ba ma sallah don kowa ba ma sallah don komi wa nasjudu muke kuma yin sujjadar mu wa ilaika zuwa gare ka nas'a muke sa'ayin mu nas'a muke sa'ayi kowane irin aiki ana kiransa sa'ayi wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minu kaga ayyuka ne ko kowane aiki muna yin sa ne zuwa gare ka ya Allah to in ma sa'ayin da ake yi tsakanin safa da marwa ne shi ma dai muna yi don Allah wa na hafidu muna neman fansa narju muna kaunar rahmataka rahmarka wa naqabu muna jin tsoron azabaka azabarka aljidda mai tsanani inna azabaka lallai azabarka bil kafirina game da kafirai mulkikun mai riska ce thumma taba'alu fi sujudi wal julusi kama taqaddama sannan sai ka ci gaba da yi sujudarka da zamanka bayan ɗagowa daga sujuda kamata kaddama kamar yadda sifa ta gabata shine kamata kaddama min alwasfi kamar yadda ya gabata a sifantawa wai za jalasta ba da sajada taini in ka zo kuma ka zauna a sujuda guda biyu to yanzu ga irin zaman da za ka yi don kar mu je da zama ɗaya mu tafi gida ba mu gane na biyun ba kun gane ɗazu an kwatanta mana yadda ake zama tsakanin sujuda ta farko da sujuda ta biyu to in aka zo zaman ta fa ga yanda za ka yi na sabtari yumna za ka kafa ƙafar kafa dama wa butun asabi'aha a al cikin yatsun kafar ya ɗamfaru da ƙasa wa sanaikal yusra sai ka kwantar da tar hagu wa afdaita bi aliyatika sai ka kwantar da ainihin duwawunka ilal arbi a kan ƙasa ka ga ɗazu ne sai ka ake duwawu a ƙasa ba ina duwawunka suke suna kan ɗaya ƙafa kuna ganewa ko ya ce ya aje su a ƙasa to ka ga da mu duka zaman iri dai muke yi zaman mu da zaman tsakanin sujjada da sujjada mu da duka iri ɗaya muke ashe akwai bambanci kun gane kun ga yanayi kun ga wannan yadda take kun ganta don mutum yana su sujuda da sujuda haka kun gani to idan kuma zaman tafiya ne ba haka kaga zuwa wa a ko to haka shi ya nuna mana zaman da ake yi akwai bambanci domin kuma duka iri da muke eh na sa a na wata na ita sai ka kwantar da abu wa abubaita bi aliyatika sai ka ainihin shimfiɗa duwawunka ilal arzi a kan ƙasa wala ta ƙa'ud ala rijilika liyukura kaga anan yace kada ka kuskura ka zauna akan kafar ka ta hagu amma ɗab'u ya hana kaga ɗab'u zai hana A anan ya hana eh eh eh a'a rashin ba a yin ne idan da shi wancan ya yi kai ma za ka yi shi kai wannan ma zai biyo ka yi to kowa ya yi ƙododo kai ina za ka samu kai ka to amma idan da kowa ya kwanta wancan ya kwanta wannan ma ya kwanta wannan ma ya kwanta kowa da zai samu bala eh ah, kajin soja a yi shi ma ake kasu fareti kuma su rika yi tare saboda bin dokar faretin sannan kuna fareti a gaban Allah ma kowa da yadda yake yi eh? maimakon ya kamata ka ake sallar tana tafiya bai daya tun da a karance take kaga kowa kawai yadda kowa ya haka kowa ya yi eh? in ana koyawa sojoji fareti in wani in aka yi lab ya yaya eh? ko in ana rari yi lef to kaga ashe mu kuma a sallah ba ma bin dokar sai kowa ya abin da ya ga dama to abubuwan ne duka ba za a tafi tare bai ɗaya ba ya kamata a kalli wani irin zaman da liman ya yi to kowa da ce ya samu ya yi irin shi duk sai a tafi bai ɗaya an gane wannan? ina ne wurin da za mu kwana to sun mata shahadu sannan sai ka yi tahiya wata shahudu ita tahiyar ita ce a tahiya tu lillah dawa eh to to anan za mu tsaya to ina wa shi to wai shi ta idan ka zo hanaitar yumna zana za iya kwantar da ta daman sabi ha lokacin da ake buƙatar ka kafa ta waje alka sai ka sanya jan babahami ha gefen babbar yatsar ta ilal arbi a ƙasa to in kai haka fawasiu ba matsala saboda ne wani ba zai iya yadda aka ce a yin ba kamar haka da aka ce a yi kaga ba an ce mutum ya yi haka ba haka mm. ko ko mm. wani ba zai iya yin haka to ta ka ce kuma za ta iya ba ta yi haka dan ba ba ni ha gefen babbar ya ila tsaro tana fara amma menene abbas haka rukunan ba wato badan ba ne cikin babbar ya ila tsaro shi ya yi to idan kuma akwai matsala a wurin ka ba ka iya na kan sai ka yi dan baba ne ka gefen babbar ya ka sun shi ne kiran tsari a kwanta a ƙasa kun gane to aka ce na wani bole wanda ne ka zai mata nan ka fage ke to wannan in kalma ne shi ne ka fahimta za ku yi eh? ya yi mata ya kamar ya haka yake wajen a a'a wannan kan ba wani mazhaba ne ba mazhaba ne wanda ta karanta ta haka a cikin mazahib duka babu wannan shine wanda muka fara anawa muka ce kada mutum ya kwantar da bayan yatsun cikin yatsun ake bukata ko kuma gefe kun gane yawwa to alhamdulillah za mu tsaya a nan na'am eh. Eh, eh. kana tahowa ne sai da azar ta same ku baka dawo gida ba kasar zaki sai ka dawo gida ai ba garin ku bane eh ko san da ake kwatantawa da gonakin garin ai san gonakin garin ku ba su kai san ba ko a irin a al'adar zaman dama don haka ba za ka za ka yi kafar ta ai don ai har yanzu kai mata ji don baka dawo ba ka gane wa alaikum salam eh shine abinda muka ce ba mafi yawan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fidawa yake an samu sanda ya dunkula to shi yasa kake ganin idan kana kallon masallata ko a Saudiya ko a Madina ko a wani gari fidawa suke yi to idan kuma kaga wani ya dunkula ba bid'a yayi ba an taba yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi to abinda aka ce ya taba yi kuma da wanda shi yake yi wanne ne ya fi rinjaye to wanda shi yake yi kullum ka gane wannan don haka wannan ba wai a bane ka fahimta eh don yana da hadisi duk abin da aka ce yana da hadisi to sai dai wanne ne ya fi rinjaye wannan shi ya fi rinjaye kun fahimta yau na'am na'am yawanci abin da isa kake ganin ake barin wanda aka fi sai a kama wanda ba a cika yi ba saboda me saboda mutum a taba ce ce ina da hannu kun gane wannan to amma kuma ai ka bar wanda ya fi da yawa ka zo kana yin wanda an taba ganin yi eh ya kamata ko don ka nuna kai ka san hadisai har sai ka bar wanda ya fi sai ka kama wanda aka fi don kai ka nuna wai ai mun san wannan hadisi ne. to ai an san hadisi ne kuma ba a ce babu ba ta kan iya ɗaurowa kai ma akan ta kama sai ka yi in kai kuma ba bid'a kai ba an fahimta ko babu mamaki kuma wata ranka ɗana ka ce bari in ɗana wannan sunnar sai ka rana sai kuma ka ci gaba da dawowa inda ya fi domin yawanci akan kwatanta sallasa za ka ga ana kwatanta yana miƙe yatsunsa zuwa alƙibla haka kuma in zai taso ga irin tasowar da yake yi yakan jinjayar da ainihin wato hannayensa tukunna suna ƙasa suna dogare kafin nan sai zuwa su taso duka ana ta har yana hanawa irin kwanciyar ragumi da irin tashin da waye da sauransu duk a hadisai ana kwatantawa kun gane wannan to don haka kar ka zargi wanda kaga yi wannan yauwa kar ka zarge shi don ya yi. shi kuma kar ya ce zai kushe abin abinda aka fi wai don ya gano wani kun gane shi yake bata mana rayuwar yi ba don Allah ba yawanci yi ba don Allah ba duk shi ne kawai neman zuhuri iya yi a kan na sani yawanci shi yake kashe mana ibada ba wani abu ba wannan abu tabbas haka ne akwai shi to shi sai ne kuma can mutum yana yi ita jale shi yi. to to ni kuma da nake yin wannan wanda ba sai an tambayi hadisin sa ba ga sunan to ni kuma sai a gaje eh kai ma ba za a zage ka ba na kuma wanda yake kan wanda ake yi ko da yau kun fahimci abu yawa na wace eh ke duka a wannan akwai hadisan dukan su ba a bane amma wanne aka bi wanda kaga ana yi a sallah yanzu yawanci littattafai haka za ka ga suke karantar da sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta fi rinjaye an fahimta yawa to wannan kuma an samu a cikin sifofin sallarsa an samu yayi to yanzu in wani yayi ka zage shi sai ka ce ya kawo bidiya bidiya abin da ba ya da nafsi shi ake kira bidiya kun fahimci wannan yawwa wa alaikum salam sai ya kawo sura eh. sai ya karanta bulhu a madadin wannan sai eh, a akwai wa'anda suke yin haka alkunutin din ba wai lalle ne ilalla ba ba su ma suka ce habbun ne waɗansu kuma suka ce ma ba muhallinsa ba ne gun kun fahimta ko to don muhallin filafa ne to waɗanda kuma sukan kawo gulhu a madadin yawanci yuna ne haka suke yi su idan aka zo ana alƙunuti su kuma ne su karanta gulhu wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad a madadin qunut to shi kuma a ayoyin ƙura'ani ina ne aka ce a yi a karanta gulhu a wurin kaga wannan tsarawa kansu suka yi tsara wa kansu suka yi kawai malami jiki ba yake nan to dai wanda duk kaji yana karanta bulhu a madadin alƙunuti to qur'ani ne wa'inda suke kushe manzo Allah ke su ce ba sai ya koya musu ba Ku kawai daga su sai Allah Ga su za su karbi addini gun Allah kadai ba sa buƙatar sa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su kawai za su bude qur'ani ya iya gundarin abin da Allah ya ce shi za su aiki da shi ba ruwan su da fassarar da manzon Allah zai yi to su ake cewa qur'ani suka kira kan su kai qur'ani kun gane kuma suna nan da yawa da yawa kuma ma akan zauna da su a majalisu daban-daban suna nan suna yi amma mutum idan ba Allah ne ya tarfa wa garinsa nono ba idan wannan aƙidar ta ratsa shi jadewa yake duk abin da aka faɗi ne sai kariya suke to kai da kanka ka auna ka gani a ce kai ka ƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kai ba ruwanka da Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah za ka rike zai yi dole sai ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gani ko domin Allah ma da yake ya saukar da Qur'ani yake don ka bayyana wa mutane don baka bayyana wa mutane shi ba ka fassara musu ba za ku gane ba wallahi ba wani wanda zai gane qur'ani da ake sun farko manzo Allah bai fayyace shi ba kuma shi kansa fa wannan wanda yake cewa ba ruwansa da hadisi yanzu sai da ya gama littattafai ya gama hadisai yanzu ko yake kuku zama yan wuta shi sai da ya gama gane qur'anin ta hanyar karanta hadisai tafsirai fiqhu na'u sai da ya gama su kakaf tukunna ya fahimci larabci ya gane Ƙur'ani sannan ya zo yana fassara shi da son zuciya ku fahimci abin da ake faɗa ba babu wani wanda zai ce maka da ma bai taɓa yin ilimi ba daga baya ne da ya ga wa'incan sun kama wancan kungiyar sun kanai ne wa'incan sun kanai ne a can kuma sun ki su ba mu mukami to mu kuma me za mu girgiro mu ce duka ma ƙarya suke mu ga qur'ani kawai ya ishe mu to in muka yi haka za mu ja hankalin jahilai da yawa mu ma ne mu kamu mu ɗebi ban mu mu yi namu shi ne ba shi ne amma babu wani mutumin da ya san abin da yake mai ilimi da za ka zo ka ce da zai zo ya ce maka ka tura masu Allah sallallahu alaihi wasallam gefe ka rike Allah kadai ka je maka in dai kana da ilimi ka san ya zo zai ce ba ma za ba da haƙƙi illa balad menene kuma bayan gaskiya mun ban da fata wai bayan qur'ani ko me zaka debo ai fata ne eh ai fata ne to kaga ake wai shi alqur'anin nan duk annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗi wai ba gaskiya ba ne batar da mutane kawai ya yi don haka ku bar shi ku dawo ku riƙe ƙur'ani kawai to me yasa aka aiko shi in dai zai zo ya riƙe ya miƙa mana ƙur'anin kawai ya yi shuru me yasa aka aiko mana shi don Allah ne yasa aka aiko shi to ai da sai a zuro shi kawai ya fada kan kaba sai ce to gashi nan ku ku bude ku ga me aka rubuta don Allah za a gane izu 60 din nan kawai a wayi gari a ganshi a kaba kuma ba malami ba kowa shu a ce kowa ya gane ya za a gane dole a turo tare da malami amma wai yanzu wai lokaci ya yi da waɗansu suka zo masu ilimi suka gano wai annabi bai yi sai koya musu qur'ani ba su da kansu za su yi daga su sai Allah dare bace-bacen suna nan da yawa kuma an fi shiga wajen gaddawa ana tararata wa'inda suke yin ilimi an san ba za su yarda ba sai idan yana buƙatar mukami a jaji shi ma ce to kai ka zo mu tafi tare mu halakar sai ya zo shi ma ya sai shugaban da ai da farko ya yi ɗarika ya koma izali daga nan kuma ya gade kai ba yi da mutane duk yawanci ba a yadda da shi ba sai ya koma da'awa daga nan ya ga kai nan ma ƙungiyar ba ta da fawa ba a samu sai ya koma mai sai ya kirkiro wannan fitaccen mutum ne mai ilimi kuma ne ilimi ne sosai yana da ilimi ne amma yanzu yana nan ya hana mutane so su yi ilimin amma shi hadisai in kaji yana kawo su da ka sai ka yi mamaki wallahi tare suka yi ranaka da su bawa mai shinkafa a lokacin kaga shi Allah ya taimaki bawa mai shinkafa da yara su ba su tafi tare ba ba ka da shi to shi kuma yanzu yana nan wai shi yanzu ko hadisin manzo Allah kariya ne eh, Allah ya sauƙaƙe na alaikum salam na'am eh hmm. to ai rashin fahimtar inda aka dauka ko kuma iya yi inda muka ce mutane suna nuna iya yi sai su ganin kamar wasu ba su fahimci abun bane sai su kaɗai suka fahimta to limamin ku ne an ce fa ju'ila limamu liyu tamma bihi an sanya liman don ai koyi da shi shin abun da yayi din kan babu shi a nafsi to me yasa ba za ka yi yanda yayi ba shi abin da yake daban kai abin da kake da daban ka yi koyi da shi to an yi liman don a yi koyi da shi idan liman ya yi istiraha sai ya yi istiraha idan kuma bai yi ba tun da yadda ya yi ma akwai to sai ka bi shi kuri yadda ya yi kun fahimta in ka bi limami yana istiraha to kai kuma kar ka yi sai ka bi shi kuri istiraha amma in ka bi limami baya yi to kai ma kar ka yi ka bi shi don an yi liman don a yi koyi da shi to idan kuma bid'a ya kawo ba sai a yi watsi da shi amma matuƙar ba a da babu bid'a ciki duk zaɓar da ya kawo eh akwai ta a wannan fa akwai ta a to yanda ya yi haka za ka yi kun fahimci wannan to don haka a rika kula Allah ya taimake mu ana za mu tsaya mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai dan uwanmu ko yan uwanmu da Allah ya sa suka rasa jasuma yau a su malam awwal masu cikin nan jasumar su tara su yau kamar yadda dai kowa yawanci nan mun faɗa a karatun safe mun je kuma jana'iza to ana neman addu'a gun yan uwa musulmi da fatan Allah ya gafarta masa akwai yan uwanmu musulmai da yawa waɗanda suka rasu a sassanni daban-daban a duniya duka mu su cikin addu'a Allah ya gafarta musu akwai kuma waɗanda ba su da lafiya a wurare daban-daban su ma mu su cikin addu'a Allah ya ba su lafiya idan ajali ne kuma Allah ya sa a cika da imani idan kuma wannan ciwo an jarraba su da shi ne ba mai warkewa ba Allah ya ba su ikon jure shi da karɓar wannan kaddara ba zai kai su gara ta hanya ba Allah ya ba su ladan wannan jinya Allah Ubangiji ya warkar mana da waɗanda duk ba su da lafiya irin su alhaji dikko irin su malam bakar mai yadi da shauransu suna nan dai ba sa samun walwala kamar yadda suka saba da muna fatan Allah Ubangiji ya kawo musu sauki wannan jarrabawa kuma Allah ya rubuta ta ya tsora ta a mizanin aikin su na alkhairi ya zama sanadin tsira ranar gobe kiyama su da waɗanda suka yi kama da su a ko'ina suke a duniya Allah ubangiji ya bamu ikon amfana da lafiyar mu da ya bamu Allah ya bamu ilimin da zai amfane mu ya bai wa mu ilimin da zai amfane su ya ba mu arzikin da zai amfane mu ya bai wa 'ya'yanmu arzikin da zai amfane su ya sa mana albarka a cikin kasuwancinmu ya sa mana albarka a cikin nomanmu ya sa mana albarka a cikin kiwonmu ya sa mana albarka a cikin sana'o'inmu na hannu kowace irin sana'a mutum yake yi Allah ya sa masa albarka a ciki waɗanda kuma suke ma'aikata Allah ka sanya musu albarka a cikin ayyukansu Allah ka kyautata zaman su da suke yi a ofis ko a waje da ofis Allah ka sanya wa abin da suke samu albarka Allah kuma ka sanya mana son addini sama da son mukami sama da son rayuwa sama da son dukiya Allah ka sa mu fifita addinin mu sama da komi Allah muna roƙonka ka sa mana son kadabinka Allah ka sa mana son annabinka da binsa Allah ka sa mana son Alƙur'ani da karanta shi da aiki da shi ka sa mana son sunnar manzon Allah da karanta ta da aiki da ita Allah ubangiji ka sa mana son masu imani a ranmu Allah ka sa mana son masu imani a ranmu ka sa mana son musulmai da musulunci ka sanya mana jin kafirci da kafirai Allah ubangiji ka kyautata rayuwar mu ka karbi mu muna musulmai masu imani abinda zai zama alkhairi mu Allah ka tada mu da shi abinda zai zama matsala gare mu Allah ka raba mu da shi ka shiga tsakanin mu da shi bayin Allah da suka kangare suke saba maka suke kuntatawa bayin Allah a ko'ina suke Allah ka ganar da su masu fashi ne ko kwantar da mutane suke ko shiga gidajen mutane suke ko fakar ido suke suna ɗauka ko kidnapping suke Allah ka shirye su Allah ka dawo da su akan kafarkin ka madaidaici ka ba ku damar canja wannan muguwar sana'a da kyakkyawar sana'a ta halal waɗanda kuma ba za su shiryu ba Allah ka yi mana maganin su ka darkake su ka lalata su ka gurɓata su ka sa gaba a tsakaninsu ka wargaza ƙungiyarsu ka sa guba a jikinsu